ce zan kisa ke ne ba zan yi cewa ko kuna ba zan iya ɓata wa rai. Kisawa aka kashe. Ruwan Inna lillahi wa inna ilaihi. mama ya kashe ta? jina ransa. kashe maman fara ki kika ce amma aiki ma ya kamata a ce da kika zauna biyu ki san me zan iya idan zan kashe ɗan adam ki kin san aiki ma ne kare ni wallahi wallahi kirayi ne an kashe ki ba an kashe ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kace ji Thank you. sa ikirari ba shi da amfani wallahi ni na faɗa ne amma wallahi ba haka ai ba zan iya kashe dan adam dan adam ai yana da daraja kisa